ran ɗaya da watan januwari sabon shekarar nan ta fita za ta fita kai gyaran rigunanta a wani shagon ɗinki nan da yake kallon gidana to da ta je sai ta ga shagon a rufe sai ta ce bar ta ƙarasa bakin hanya ta ce katin waya na naira ɗari biyu tana cikin tafiya sai wasu mutane suka ce mata ke ina ne layin kabiru gaya to daga nan ta ce dai za ta ansa kawai ya abin da za ta iya tunawa kenan suka yi gaba da Misalin karfe nawa ne? Misalin karfe biyu da rabi ne kamar abin da ya mai da na gida wajen mahaifiyarta tun da lokacin ne ba na gida. To ba ku an. Ina ganin yarinyar ma za ka iya magana da ita tun da ba shi na tare da ita. Eh zan yi magana da ita amma tukuna bari in gama da kai tukuna um, yaushe kuka ankara da cewa wani abu ya faru da na tashin hankali. su dai ta mahaifiyar ta ta leƙa tun daga windon eh, kicin ɗinta inda ake dafa abinci ta leƙa ta duba ta ga shago a rufe ta tura ta ce to aje a gaya mata ta dawo shagon a rufe ki to kuma ko yara sun je ko ba je mata sai ake zaton dai tun da bayan yanki biyar goma zuwa sha biyar ba ta dawo ana zaton ko wani shagon ta tafi to abu dai da ya wuce uh, ya wuce wani lokaci mai tsawo zuwa minti talatin to sai uwar ta sa aka tuttura wuraren da aka san za ta iya zuwa to duk inda aka je sai a ce babu daga nan na ɗauko na dawo gida na sake tambaya suka gaya mun muka ba zama muka fita muna zaton ko kuma tunda ana sawo wannan harkar sabo shekara tunda ba mu san harkar yara ta yanzu duk da dai ni na san ba na da da za ta fita ta tafi wani ko wani fati ko wani ba amma duk inda muka san an ce an yi fati na kawo shekara da wani waje can a hanyar mun jibar mun je wurin wajen ƙarfe ba kusan goma na dare ma aka ce mana an yi fati amma an tashi bayan magarba. to to eh, eh, alhaji hamisu ba ni ita hidaya din. to ga hidaya. alaikum salamu to hidaya ina wuni. ina yi. lafiya an ce shekarunki sha takwas ne ko. a sha biyar. To me za ki iya game da abin da ya faru ranar da kika fi ɗaya ga watan Januwari ɗin lokacin da mutanen nan suka ce suna neman suna miki wannan tambayar daga nan me kike tuna zai iya faru? Wala ba na tuna komai. Amma mutanen su nawa ne? Su biyu ne. Eh, Hausawa ne? A'a ba Hausawa ba ne ba. Hausa su dai ba ta fita sosai. To amma da Hausa suka yi maki magana ko? Eh, to idan an ce an kai ki fatakwal ne da kika farfado ina kika ga kanki ne? A mota muke. Motan yana tafiya? Eh. To eh, ina aka kai ki a cikin mota din? Wani eh, fatakwal ɗin ciki kama amma ni ban san wurin ba. To gaya mana abin da ya faru gare ki daga lokacin har zuwa lokacin da kika dawo gida. Ina dai ta da safe in an tashi za su za su fito da su su sa ku aiki ayyuka daban-daban a rarraba mu. Kuna da yawa a gurin kenan? Bayan da da muna da yawa. Duk 'yan mata ne ko akwai yara maza? A'a, akwai maza. Waɗanne irin ayyuka suka sa suke sa ku kuna yi ne? Wani lokacin ayyukan ɗaukan kayan wani haka, wani lokacin shafe-shafe, akwai wani abu da suka yi muku a lokacin da kuke wurin a hidaya? bayan dai mun kuka kai wa ne suka mana wata shaida a kafa. wace irin shaida ce? da wani karfe suke yi za su sa shi a wutar da za su ko su samu. to ya aka yanzu ga kikin dawo gida kano wajen iyayenki ya aka yi kika dawo? a mota suka sami suke da ne su wanda suka. a mota suka kawo mu a ba suka ɗauke ni gani ba wasu ne daban suka kawo ni in suka kai ki ina daga kutakwa suka kai ni in to daga can kuma amma su waye suka je suka ɗauko ki yan sanda ne ko wasu ne a'a wasu ne ban san su ba to ke kaɗai suka fito da ke a gudun ko sun fito da ku duka kaɗai suka fito da ni amma ba ki tuna lokacin da suka kama ki ko sun shaƙa miki wani abu ko wani abu haka kawai ki ga kanki a mota? To amma dai yanzu lafiyan ki kalau ko? Eh lafiya ta kalau. Tsaron wata da rana cikin su bai gushewa, idan rana ta fito tafi bai rufewa. Mai zagada da Aliyu ne yake ta cewa, Maryama sai ki ɗau hakuri arziki bayansa.